daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram. bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa murya jihar musulunci ta iran kuka kama a cikin shirin sa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na ko kun san duniyar mu a yau da kuma lafiya sai da kula amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu minista harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana ƙoƙarin ma'aikatarsa na wato buƙatar iran na shirinta na makamashin nukiliya firaminista Kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage kan cewa yana samun nasara a yakin Gaza, amma abin da yake kasa akasin haka ne. Sannan a ƙasar Lebanon kuma an samu shahidai biyu sanadiyar hare-hare hamji Isra'ila a lardin Nabatiya na kudancin ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana wa kwamitin al'amuran harkokin wajen na majalisar dokokin ƙasar iran ƙoƙarin da ma'aikatarsa take yi na kare muradun jamhuriyar musulunci ta iran na amfani da fasahar makamashin nukiliya kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya bayyana cewa an gudanar da taron ne a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a jiya lahadi kuma ministan ya bayyana wa kwamitin dalla-dalla kan irin sabbin ƙoƙarin diplomasiyya wanda ma'aikatar take yi don ganin ta kare halattaccen shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ministan ya bayyana wa kwamitin irin ayyukan da ma'aikatarsa ta yi a shekarar da ta gabata a bangaren makamashin nukiliya kare wato ƙara kyautata dangantaka da ƙasashe makwabta da ci gaba da ƙarfafa zumunci da manya-manyan ƙungiyoyi da ƙasashe a duniya wanda suka hada da ƙasashen kudu maso kudu da ƙungiyar brics da shanghai da sauransu wajen tallafawa tattalin arzikin diplomasiyya na ƙasar iran har ila yau ya yi musu ƙarin bayani kan ziyarar aiki wanda shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya yi a birnin new york na ƙasar amurka inda ya halarci taron babban zaren majalisar ɗinkin duniya karo na 80 da kuma wato tarurrukan gefen taron da shi da kuma shugaban ƙasar suka gudana daga cike har da ƙoƙarin tunkaran shirin ƙasashen turai guda uku na maida takunkuma tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kan jamhuriyar musulunci ta iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya soki ƙasashen faransa jamus da kuma burtaniya da yadda suka yi dirar mikiya a kan shirin makamashin nukila ƙasar iran a cikin 'yan watanni da suka gabata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalta baƙa'i yana faɗar haka a yau litinin a taron da a taron 'yan jarida da ya saba gabatarwa a kowace ranar litinin baƙa'i ya zargi kasashen guda uku da amfani da tsarin snapback wanda ya zo a cikin yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliya ƙasar iran a inda bai dace ba ya ƙara da cewa kasashen sun yi amfani da snapback kan ƙasar iran ne don biyan bukatun amurka na tursasawa juna musulunci ta iran ta mika kai ga bukatunta banda haka ya ce sharuɗan da ƙasashen uku sun ka shimfiɗa wa ƙasar iran don dakatar da amfani da snapback a kanta ba abin amincewa ne ga ƙasar iran ba kuma ba wani mai hankali da zai taɓa amincewa da wannan sharaɗin da ƙarshe dai sai suka hada da batun shirin nukiliya na ƙasar iran da tattaunawa da amurka wanda waɗanda ba su da waɗanda ba su haɗu da juna ba ya ce ƙofar diplomasiya a buɗe take amma kuma iran ba za ta saryar da haƙƙinta na amfani da wato fasaha nukiliya na wato zaman lafiya ba daga ƙarshe baƙa'i ya buƙaci wato kasashen duniya su yi watsi da takunkuman tattalin arzikin da aka sake dora iran tare da amfani da wannan tsarin na snapback a gobe talata ce dai ake cika shekaru biyu ko kuma bakwai ga watan oktoba yakin tufanul aksa yake cika shekaru biyu tsakanin amurka isra'ila da kuma kungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza na kasar falastinu da aka mamaye jaridar the nation ta kasar amurka ta nakalto prime minister kasar isra'ila benjamin netanyahu yana cewa gwamnatinsa tana samun nasara a yakin duk da cewa abin da yake ƙasa yana nuna akasin haka musamman idan an dubi manufofin hamshin ƙasar isra'ila na fara yakin wasu masana a hamshin ƙasar isra'ila ba su amince da cewa netanyahu yana samun nasara a wannan yakin ba wanda shi yake wanda shine yake mafi wato wanda ne yaƙi mafi ƙarfi mafi tsawo wanda amurka isra'ila ta shiga tun bayan kafa ta shekaru kimanin saba'in ko tamanin da suka gabata jaridar the nation ta yi hira da nimrod novit ɗaya daga cikin 'yan tawagar tattaunawa gwamnatin amurka isra'ila yana cewa a ganin sami kasar isra'ila ta faɗi a yaƙin bakwai ga watan oktoba duk da cewa ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta sami nasarori a lebanon syria da kuma iran jaridar ta kammala da cewa ganin ya dami ƙasar isra'ila ta zama saniyar ware a duniya da kuma gazawar netanyahu wajen cimma manufofin shiga wannan yakin mafi yawan yahudawan hamshi ƙasar isra'ila ba su amince da samun nasara a yakin kamar yadda netanyahu yake gani ba masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan muryar jumhuriyar musulunci ta iran wato sashen hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran wani dan kasar lebanon da matarsa sun yi shahada sanadiyar hare-haren jiragen yaƙi hamdin ƙasar isra'ila kan motarsu a ƙauyen zabdaini na kudancin ƙasar lebanon tashar talabijin ta almajin ta kasar lebanon ta nakalto ɗan ta a yankin yana cewa jiragen yakin amshi kasar isra'ila wanda ake sarrafa su daga nesa ne suka kai hare-hare a kan motar ɗan ƙasar da kuma matarsa kuma nan take suka rasa rayukansu a yayin da wani ɗan ƙasa ya ji rauni tun ranar 27 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata ce dai hamshi ƙasar isra'ila take ci gaba da keta yarjejeniyar da suka cimma da ƙungiyar hezbollah na tsagaita buɗewa juna wuta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa tun lokacin zuwa yanzu hamsin isra'ila ta kashe mutane 300 a kudancin kasar ta lebanon ma'aikatar yakin hamsin isra'ila ta tabbatar da halakar sojojinta fiye da dubu guda a yakin tufanul aksa a daidai lokacin da yakin yake shika shekaru biyu wanda aka fara a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto kafafen yada labarai na yahudawan na faɗar cewa ma'aikatar ta ce an kashe sojoji 1,152 a gaza tun bayan fara yakin tufanul aksa wato tsakanin sojoji da kuma wasu jami'an tsaro na ƙasar a gaza labarin ya ƙara da cewa kashe 42 cikin 100 na wa'anda suka halaka wato 487 'yan shekaru ƙasa da 21 ne a duniya sannan akwai wasu 141 daga cikinsu sun ɗara shekaru 40 banda haka dai yakin ya samar da sauyi babba a cikin rayuwar yahudawan sahioniya a hamshi kasar isra'ila sannan wa'anda suka ji rauni kuma sun ɗara dubu goma sha takwas da masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da za mu fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau mu na ƙarshe shine lafiya sai da kula da wannan kuma masu sauraron muke cewa mu kwana lafiya. sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan furucin shugaban kasar somaliya cewa gwamnatin kasar tana da kwarin gwiwar samun nasara a kan 'yan ta'addan ashababul mujahidi ne na kasar sai a biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya jaddada cewa suna da kwarin gwiwar fatattakar kungiyar ta'addanci ta al-shabab da ke fafatawa da sojojin kasar a kudanci da tsakiyar kasar ya yi nuni da cewa sojoji sun janyo hasara mai yawa ga 'yan ta'addan a yayin farmakin da suka kai a yankunan Ladin shabelle ta tsakiya da na lowa shabelle da kuma yankin hiran a jawabin da ya gabatar a ranar asabar ga al'ummar kasar ta kafofin watsa labarai da kafofin watsa labarai suka watsa sheikh mahmud ya ce ya shafe kwanaki tare da sojoji a fagen fama a kudanci da tsakiyar kasar yana sa ido kan halin da suke ciki da kuma sanya ido kan har haren soji da ake kaiwa kan 'yan kungiyar al-shabab shugaban na somaliya ya ɗauki yakin da sojojin ƙasar suke yi da al-shabab ba a matsayin yakin siyasa ba ne a'a yaƙi ne na aƙida da wanzuwa ya kuma ce a shirye gwamnatin ƙasar somaliya take ta sadaukar da dukiyoyin ƙasar masu daraja don murƙushe waɗannan 'yan ta'adda ya ci gaba da cewa an ɗora musu alhakin kare wanzuwar wannan al'umma da aƙidarsu kuma munanan hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa kan al'ummar kasar ba zai sa gwamnati ta yi kasa a gwiwa wajen ci gaba da ƙoƙarin kawar da wurare da 'yan ta'adda suka kafa sansaninsu a faɗin kasar ba shugaban kasar ya ƙara da cewa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa yunkurin su na ƙarshe ne kawai kuma gwamnatin kasar tana da yakinin sojojin kasar na iya fatattakar su Sheikh Mahmud ya yi kira ga 'yan kasar da su tsaya tare da sojoji da 'yan bindiga masu taimakawa jami'an tsaro a yakin da suke yi da hawarijawa. yana mai jaddada cewa lokaci ya yi da al'ummar somaliya za su haɗa kansu domin kare ƙasa har ila yau shugaban ƙasar ya kuma yi gargaɗi da a guji haɗa kai da 'yan ta'adda kai tsaye ko a kaikaice yana mai jaddada cewa ba zai bari kowa ya yi ma'amala da 'yan kungiyar al-shabab da suke zubar da jinin al'ummar kasar ba a maimakon haka duk wanda ya yi ma'amala da su za a tuhume shi da laifin cin amanar ƙasa a cikin jawabin nasa shugaban na somaliya ya kuma yi kira ga 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin fararen hula da su shiga wata tattaunawa ta ƙasa don hada tunani da ƙoƙarin tunkarar 'yan ta'adda da suke yin barazana ga wanzuwar al'ummar ƙasar tsawon shekaru ashirin da suka gabata shugaban ya jaddada mahimmancin wannan tattaunawa wajen gina ƙasa da zamani bisa tsarin demokaradiyya da tsarin tarayya tare da aiki bisa tsarin mulki da dokokin da aka samar a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar al-shabab ta kwace garin tsakiyar somaliya kuma tana ci gaba da nausawa gaba wani jami'in sojan somaliya ya bayyana cewa mayakan al-shabab sun kwace garin tardo da ke tsakiyar yankin hiran kuma suna ci gaba da kai farmaki da tuni ya raba dubban mutane da muhallinsu laftanar muhammad Abdullahi ya shaida wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa tardo wata babbar hanyar da ke hada manyan biranen kasar ta faɗi ne a ranar lahadin da ta gabata bayan da mayakan al-shabab da ke kawance da kungiyar alka'ida suka fatattaki mayaka da ke kawance da gwamnati kungiyar na ci gaba da zuwa wasu yankuna bayan faduwar tardo in ji abdullah inda ya kara da cewa dakarun somaliya da mayakan kabilun kasar suna shirin kai farmakin daukan fansa wani dattijan yankin mai fada a ji kuma mayakin kabilu da suke taimakawa gwamnati da suke rike da wasu yankuna a yankin tardo ya jaddada cewa ɗaruruwan 'yan ƙungiyar al-shabab a yankin da yawansu zai taimaka musu wajen samun ci gaba da mamaye wasu ƙarin yankuna a tardo da haka zai iya taimaka musu shiga wasu manyan garuruwa saboda wurin da suke hare-haren kungiyar al-shabab a yankin na karuwa tun farkon wannan shekara sun ci gaba da mame wasu karin yankunan da a baya ya kai kilomita 50 daga birnin magadishu babban birnin kasar amma sojojin somaliya sun sake kwace waɗannan ƙauyuka ta hanyar fatattakar 'yan ta'adda abdullah ya bayyana cewa suna tattaunawa da mutanen hiran wajen shirya kwato garuruwa daga hannun al ya kara da cewa an tura sojoji kusan ɗari domin tallafawa mayakan sa kai na cikin gida wani ɗan majalisar dokokin yankin tahir amin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa sama da iyalai dubu goma sha biyu ne suka tsere daga tarro da kuma garin makokuri da ke kusa wanda ƙungiyar al-shabab ta ce ta kwace a makon da ya gabata tun a shekara ta 2007 ne kungiyar al-shabab ke kai hare-hare a somaliya a kokarinta na hamɓarar da gwamnatin tsakiya da ke samun goyon bayan ƙasashen duniya da kuma kafa nata mulkin mai sunan addinin islama. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin shi daga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Rabi'u Thani na shekarar 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata rana irin ta yau shi daga watan Oktoban shekara ta 1973 aka fara yaƙi na hudu tsakanin larabawa da gwamnatin yahudawan sahiyoniya a irin wannan rana ne da sojojin ƙasar masar a wani samami na bazata su haka yi farmaki akan dakarun sojojin mamaya a ɗaya bangaren na mashigar ruwa ta suez inda suka shiga a cikin hamadar sinai bayan da suka karya shingen tsaro mai karfi na balo a cikin wannan yakin da dai sojojin kasashen masar da syria suka yi wa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila dukan kawo ka wanda ya jawo musu asara mai tarin yawa sannan kuma suka kakkaɓo jiragen sama na gwamnatin yahudawan sayuniya amma tare da taimakon gaggawa daga amurka wanda ta baiwa gwamnatin yahudawan sahiyuniyan sojanta sun samu karin makamai masu inganci sannan kuma ta haka ne aka rasa wani bangare na nasarorin da larabawa suka samu akan isra'ila a ƙarshe dai sakamakon shiga tsakani da amurka da kuma tare soviet suka yi an dakatar da yakin sannan kuma aka bar majalisar ɗinkin duniya ta warware sauran takaddamar amurka ta kasance ita ce babban ƙashin baya na isra'ila a cikin dukkanin lamuranta inda take baiwa isra'ila goyon baya a kan kowane irin lamari ido rufe ta fuska siyasa ne ko soje tattalin arziki da kuma tsaro wani kuma shine babban abin da ya baiwa isra'ila damar ci gaba da wanzuwa har inda yau take domin kuwa ba za a iya hukunta isra'ila akan duk wasu laifuka da take tafkawa a duniya ba komin girman su saboda kariya da take samu daga amurka da wasu 'yan koranta daga cikin kasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau sarki hussein na kasar jordan ya bar da umarnin mega gabar ruwa ta agaba ta kasar jordan din ga gwamnatin saddam hussein na kasar iraki domin yin amfani da wannan gabar ruwa wajen taimaka ma saddam hussein din domin kaddamar da hare-hare kan kasar iran bayan haka sarki hussein ya tafi kasar iraki domin ya nuna cikakken goyon bayansa ga saddam hussein inda ya bayyana cewa dukkanin kasashen larabawa kansu haɗe yake kuma za su taimaka wa saddam hussein domin ya share kasar iran daga doron kasa kamar da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa masu sun baiwa saddam hussein din makudan kuɗaɗe da kuma taimako a bangarori daban-daban musamman ma dai gwamnatoci irin na su saudiya da kuwait wanda suka baiwa saddam biliyoyin daloli amma bayan kammala yakin akan kasar iran saddam hussein ya koma akan waɗannan kasashe inda ya harba makamai a cikin kasar saudiya sannan kuma ya mame kasar kuwait baki ɗayanta tare da kashe mutane masu yawa a cikin kasar wani kuma kasashen yammacin duniya duk da sun bashi makamai domin yaƙi da kasar iran ne musamman ma dai amurka da burtaniya su ne kuma suka dawo su kaddamar da yaƙi a kansa domin fitar da shi daga kasar kuwait bayan wasu shekaru kuma da sunan cewa saddam hussein din yana mallakan makaman ƙare dangi waɗannan ƙasashe dai waɗanda suka taimaka masa a lokacin da yake yaƙi da iran su ne kuma suka kawo ƙarshen mulkinsa a shekara ta 2003 masu saurari ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 wasu sojojin kasar masar sa kashe shugaban kasar na lokacin anwar sadat kafin wannan lokacin da ya shugaba anwar sadat ya rattaba hannu ne akan wata yarjejeniya tare da isra'ila wadda ake kira da yarjejeniyar camp david wannan yarjejeniya dai ta fusa da kasashen musulmi da na larabawa da dama wanda hakan ya kai ga waɗannan kasashe suka kaurace wa kasar masar baki ɗaya khalid islambol shine sojan da ya harbe anwar sadat da bindiga har lahira a lokacin da yake karɓo faratin sojoji na ƙasa a birnin alkahira bayan kisan anwar sadat an kama mutane kimanin dubu uku dangane da kisan da aka yi masa wanda kuma daga ƙarshe an yanke hukunci akan wasu daga cikinsu aka kuma zartar da hukuncin akan su. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1228 da suka gabata kamar yadda ya zo a cikin wasu bayanai na tarihi a rana irin ta ne wato 13 ga watan rabi'u thani na shekara ta 219 hijirar gamariya abu muhammad abdulmalik bin hisham wanda aka fi sanin sada ibn hisham babban malamin tarihi a kasashen larabawa ya rasu an haife ibn hisham a garin basara wanda ke kudancin kasar iraki sannan kuma ya shafe tsawon rayuwarsa yana karantarwa dangane da tarihi ya shahara kwarai wajen bayar da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance fitaccen malami a fannin ilimin nahau sannan kuma ya kware matuka a fannin waƙoƙi da adabi sai dai babban abin da wannan malami ya fi bayar da mahimmanci a kansa a lokacin shine rubuce-rubuce na littafai mafi mahimmanci da littafan da rubuta shine littafin nan na asiran nabawiya wanda ake kira da sirat ibn hisham a bayansa ana ɗaukar wannan littafi a matsayin ɗaya daga cikin manyan littafai na tarihi musamman ma dai dangane da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke wakana a mataki na kasa da kasa da kuma yin bita a kansu. Har ma da jin mahangar masana a wasu lokuta dangane da suke kallon lamarar ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da ya daidar Allah zai dubi ne dangane da cikar shekaru biyu da kaddamar da farmakin guguwar aksa wanda mayakan kungiyar gwagwarmayar inawa ta hamas suka yi a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda kuma tun daga wannan lokaci ne haramtacciyar kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-hare na wuce gona da iri da makisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza wanda ya kwashe tsawon shekaru biyu a jere tana zubar da jinin mata da ƙananan yara da fararen hula da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar gwagwarmayar inawa ta hamas wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da dar Allah da fatan masu saurare za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai mayakan kungiyar gwagwarmayar palestinawa suka kaddamar da wani farmaki wanda aka yi wa take da farmakin al'aksa ko kuma guguwar aksa wanda ake kira da larabci da tufanul wannan farmaki da ya zo ne a matsayin sakamako na abubuwa da dama da suka faru wanda zama kungiyar hamas ba ta da wani zaɓi da ya wuce hakan daga cikin abubuwan da suka faru a wancan lokaci da irin matakan da isra'ila take ɗauka na yin shishigi a kan masallacin kudus da kuma wurare masu tsarki na addinin musulunci wanda kuma tun kafin wannan lokaci dukkanin bangarori na kungiyar gwagwarmayar falasɗinawa da ma sauran bangarori na siyasar palestino sun gargaɗi isra'ila akan abin da hakan zai iya jawowa domin kuwa taɓa wurare masu tsarki na addinin musulunci ba lamari ne wanda ya taketo da al'ummar musulmi na palestino ba al'amari ne wanda ya shafi dukkanin musulmi na duniya baya ga haka kuma isra'ila ta rika ɗaukar wasu tsauraran matakai akan dubban palestinawa da take tsare da su da cin zarafin su da musguna musu da kuma ɗaukar matakai na kisa akan wasu daga su a cikin gidajen kasan da ake tsare da su baya ga ɗaukar matakai na hana kai magunguna da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga falasɗinawa da ake tsare da su aksarin falastinawa da isra'ila take tsare da su dai falasɗinawa ne waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyin gwagwarmaya ko kuma ƙungiyoyi masu fafutuka da suke adawa da salon mulki na zalunci na isra'ila da kuma mamaya da take yi akan yankunan falasɗinawa dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka sanya hamas ta yanke shawarar ɗaukar mataki na mayar da martani ba ga kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali ma a lokacin shine yadda gwamnatin amurka ta kirkiro da wani shiri da nufin karkato da hankula na ƙasashen larabawa musamman ma da gwamnatocinsu domin su kulla alaka da isra'ila da kuma samar da wani yane wanda zai ba su damar yin mu'amala da ita kai tsaye ta yadda isra'ila za ta amfana da ɗimbin arzikinsu da kuma yi tasiri a kan su da kuma shimfiɗa ikonta a kansu da ma yankin gabas ta tsakiya baki daya wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda da dama daga cikin kasashen larabawa na yankin tekun fasha suka karkata ga wannan yaudara musamman ma dai kasashe irin su bahrain irin su haɗaɗɗe daular larabawa da makamantansu wanda dukkaninsu a lokacin sun kwalla alaƙa ta kudda kudda isra'ila sun kuma buɗe ofisoshin jakadanci a cikin kasashen su baga ga kuma wasu daga cikin kasashe irin su maroko waɗanda su ma daga bisani sun bi sahun kasashen da suke kulla alaƙa da isra'ilan baya ga kasashen masar da jordan waɗanda tun asali suna da alaƙa da ita dukkanin wannan shiri da makida an kitsa ta ne domin kawar da hankulan al'ummomin duniya daga irin ta'asar da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falastinu da kuma yunkurinta na yin tasiri akan dukkanin harkoki na kasashen musulmi da larabawa musamman ma dai manyan kasashe daga cikinsu su ɗaya daga ciki abu mafi muni wanda zai faru a lokacin shine yadda gwamnatin kasar saudiya ta karkata ga yunkurin kwalla alaƙa da isra'ila wanda kuma tabbas da an kwalla wannan alaka a wannan lokaci to wannan zai yi mummunan tasiri matuka ganin yadda saudiyan take a wajen musulmi da kuma tasirinta saboda wurare masu tsarki na addinin musulunci da suke a cikin kasar saudiya wanda kuma mahukuntan saudiyan suke iko da su wannan ya sanya kungiyar hamas da yanke shawarar daukar irin wannan mataki domin tabbatar da cewa gwagwarmayar falasdinawa tana nan diram kuma za ta amince da duk wani makirci da yaudara da isra'ila za ta kitsa domin yaudarar al'ummar musulmi na duniya da kuma kawar da hankulansu daga al'amuran falasdino da kuma wuraren da ta mamaye na al'ummar musulmi masu tsarki da suke cikin yankunan falasdinawa ba musamman ma dai birnin kudus da sauran wurare masu albarka da suke kewaye da masallacin baya ga kuma hamas ta yi amfani da wannan damar domin nuna wa duniya cewa yankin zirin gaza wanda ake killace da shi tsawon shekaru kimanin goma sha bakwai a daidai wannan lokaci yanki ne wanda yake buƙatar yunkuri daga al'ummomin duniya domin kubutar da shi daga irin azaba da falasɗinawa suke fuskanta a cikin wannan yanki ba ga kuma hamas ɗin ta yi amfani da wannan damar domin nuna ma duniya cewa tabbas ƙungiyar gugunar falasɗinawa za su iya yin wani abu idan dai har za su iya samun taimako daga bangarori na kasashen duniya wanda za su taimaka domin kubutar da falasɗinawa da kuma 'yantar da su da kangin da suke na bauta da mulkin mallaka na isra'ila tare da cikakken goyon baya na kasashen yammacin duniya to amma abin ban takaici ne yadda aksarin kasashen larabawa suka juya baya suka kuma kyale isra'ila ta ci karanta babu babbaka akan al'ummar falasɗinu tsawon shekaru biyu ba tare da wata ƙasa ta larabawa ta iya cewa uffan ko kuma ta taka wata rawa ta zo a gani ba domin kubutar da al'ummar falastino daga kisan kare dangi da suke fuskanta daga isra'ila sakamakon kaddamar da wannan farmaki na gugura a ƙasa isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen mayar da martani a kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar hamas duk da cewa dai isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen nuna wa duniya cewa hamas Ƙungiya ce wadda ta aiwatar da kisan kiyashi a kan falasdinawa duk kuwa abin da ya faru sabanin haka ne domin ko mayakan kungiyar mai falasdinawa ta hamas dukkanin abin da ya faru sun ɗauke shi a cikin hoton bidiyo wanda yake nuna cewa sun kai farmaki ne a wani wuri wanda sojojin isra'ila suke a kusa da yankin zirin gaza inda sa kai farmaki akan wasu masu raye-raye wanda sojojin isra'ilin suke su kariya sun kama sojojin isra'ila da kuma wasu yahudawan sahayuniya da suke masha a wurin duk da cewa dai sun harbe wasu daga cikin sojojin isra'ilan waɗanda suka samu a wurin da kuma ɗaukar wasu daga cikin sojojin isra'ilan a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su gami da ma wasu yahudawan sahayuniya da suke wurin a daidai wannan lokaci isra'ila ta yi amfani da wannan damar da sunan yaƙi ko kuma kashe mayakan hamas da suka shiga wannan wuri inda ta kashe dukkanin mutanen da suke wurin yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba wanda hakan ne sanya adadin mutanen da suka mutu a wurin ya haura dubu ɗaya duk da cewa dai aksarin waɗanda hamas ta kashe a wurin sojoji ne wanda adadinsu bai wuce ɗari uku ba hamas ta yi garkuwa da sojojin isra'ila da kuma wasu daga cikin yahudawa ba ga kuma ta ba su dukkanin kulawa da kariya domin yin amfani da hakan a matsayin wata hanya ta fitar da falasdinawa da suke tsare a gidajen kasan isra'ila waɗanda ake azabtar da su dare da rana wanda kuma wannan ba shine karan farko wanda mayakan gwagwarmayar falasdinawa suke amfani da wannan damar ba domin fitar da falasdinawan da suke tsare a gidajen kasan isra'ila daga lokacin gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta shelanta yaƙi gadan-gadan kan al'ummar yankin zirin gaza ta samu dukkanin irin taimakon da take bukata daga gwamnatin amurka kuma gwamnatocin kasashen yammacin duniya musamman ma kasashe irin su jamus birtaniya faransa da dai makamantansu waɗanda sun ci gaba da baiwa isra'ila muggan makamai waɗanda za a iya yaƙar wasu daga cikin kasashen duniya da su ma tare da tare da su duka da sunan yaƙi da ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas a yankin zirin gaza dukkanin waɗannan makamai an ta juye su akan falasɗinawa fararen hula mata da ƙananan yara da tsoffi da suke rayuwa a cikin yankin zirin gaza duk da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar gugamar falasɗinawa ta hamas isra'ila ta kashe dubun dubatar falasɗinawa wanda adadinsu ya ta tasamma mutane dubu sittin da bakwai waɗanda aka iya tantance sunayensu ko kuma tantance gawakinsu amma bayanai na ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ya tabbatar da cewa akwai dubun dubatar mutane fararen hula waɗanda har yanzu ba a san makomarsu ba amma dai an kashe su suna ƙarƙashin baraguzai ko kuma sun mutu a wasu wurare waɗanda ba san makomarsu ba domin kuwa akwai bayanai da suke tabbatar da cewa isra'ila ta kama wasu dubban falastinawa da take tsare da su yanzu haka waɗanda ta fitar da su daga yankin zirin gaza kuma akwai tabbacin cewa ta kashe wasu daga cikinsu a lokacin da take azabtar da su baya ga kuma ta kwashe gawawwakin wasu ta tafi da su a wasu wurare yayin da kuma aka tabbatar da cewa ta binne wasu ma daga cikinsu a cikin yankunan yankin zirin gazan wanda daga bisani masu bincike sun iya gano hakan dukkanin waɗannan abubuwa sun taru sun zama abubuwa waɗanda ƙasashen duniya suke kallo kuma suka zara ido a kansu dircewa dai daga bisani sakamakon yadda al'ummomi suka miƙe da kuma nuna adawarsu da irin matakan da gwamnatocin suke ɗauka na yin gum da bakunan su akan laifukan kisan kiyashi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza gwamnatocin ƙasashen duniya sun fara motsawa babban yunkuri wanda aka fara yi a mataki na ƙasa da ƙasa shine ƙarar da gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta shigar da ke nuna ƙin amincewa da irin matakan da isra'ila take ɗauka wajen mayar da martani a kan al'ummar falastinu da sunan yaƙi da ƙungiyar hamas inda ƙasar afirka ta kudu ta shigar da ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta icc tare da tuhumar jami'an gwamnatin isra'ila musamman ma benjamin netanyahu prime minister isra'ila da kuma ministan yaƙi na isra'ila waɗanda dukkaninsu bayan gudanar da bincike kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da kasa ta same su da laifin aikata laifukan yaƙi da kisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza wanda hakan ne sa suka fitar da sammaci domin kamo waɗannan jami'ai domin gurfanar da su a gaban kotu da kuma hukunta su wasu daga cikin kasashen duniya sun bi sahun ƙasar afirka ta kudu wajen shigar da wannan kara da kuma tabbatar da goyon bayan su ga dukkanin batutuwa waɗanda afirka ta kudu ta gabatar a matsayin kara akan isra'ila daga cikin irin waɗannan kasashe akwai irin su algeria tunisia brazil venezuela colombia bolivia da kuma ƙasashe irin su iran da dai makamantansu waɗanda dukkaninsu sun bi sahun ƙasar afirka ta kudu wajen shigar da wannan ƙara wanda adadin ƙasashen da suka shiga a cikin wannan batu sun kai ƙasa talatin da doriya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe wanda ƙasashen duniya suka yi musamman ma dai yadda amurka take bayar da cikakken goyon baya ga isra'ilan a duk lokacin da aka kai wannan batu a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya an gabatar da ƙudurori a lokuta daban-daban wanda suke kira da a dakatar da buɗe wuta amma amurka tana sa ƙafa ta fitali da waɗannan daftarorin ƙuduri wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya waɗanda suna sahun gaba-gaba wajen baiwa isra'ila cikakken goyon baya musamman ma irin su burtaniya da faransa da kuma jamus daga bisani sun fara dawowa domin kuwa kudurin baya bayan da aka gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya duk da cewa dai amurka ta hau kujerar naki wurin kin amincewa da wannan daftarin kuduri da ke kira da dakatar da buɗe wuta amma kasashe masu kujerun dindindin waɗanda suke taimaka ma isra'ila musamman birtaniya da faransa waɗanda suke da kujeru a kwamitin sulhu sun kada ƙuri'a ta amincewa da kudurin da ke kira da dakatar da buɗe wuta sannan kuma wani matakin da suka ɗauka wanda ya biyo bayan hakan shine amincewa da ƙasar palestino mai cin gashin kanta inda suke kallon gwamnatin palestinawa a matsayin gwamnati suka makon yadda suke kallanta a lokutan baya a matsayin gwamnati mai kwarekwaren cin gashin kai baya ga kuma bangarori daban-daban na duniya musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu da sauran bangarori da suka hada da majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma masu fafutuka dukkanin su sun dawo sun bi sahun al'ummomin da suke goyon bayan palestino da kuma tabbatar da isra'ila a matsayin mai gudanar da ayyuka na zalunci da kisan kare dangi akan mata da kananan yara sannan kuma isra'ila ta zama abin kyama a ko'ina a cikin faɗin duniya wanda hakan ya sa alatilas ta fara dawowa daga wasu matakan da ta ɗauka na ƙin amincewa da duk wani yunkuri na samar da sulhu da zaman lafiya a yankin zirin gaza baya ga irin waɗannan matakai akwai kuma matakai waɗanda suke na nuna cikakken goyon bayani ga dino wanda wasu ɓangarori suka ɗauka ta hanyar yin amfani da ƙarfi musamman ma dai ɓangaren ƙasar yaman da kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya na iraki da labanan wanda dukkaninsu sun yi amfani da makamai daban-daban wajen tilasta isra'ila domin ta ja da baya daga ayyukan kisan kare dangi da take yi alal akalla su tabbatar da cikakken goyon bayan su ga al'ummar palestino da kuma kin amincewa da zaluncin da yahudawan sahiyuniya suke aiwatarwa a kansu to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da itar Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ke wani fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan makon yaƙi da cutar sankarar mama ko kuma gangamin da ake kira October Rose ko kuma Pink October da ake gudanarwa a kowace shekara. da zumar waye kan mata game da mahimmancin yin gwajin cutar sankarar mama. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Pink October ko kuma October Rose wani gangami ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ko kuma na cikin gida ke shiryawa domin wayarwa da mata kai game da mahimmancin gwajin cutar sankarar mama yayin gangamin da ake gudanarwa a makon farko na watan oktoba masu fafutuka attajirai 'yan kasuwa kan ware kudade domin tallafawa ko kuma taimakawa ayyukan bincike taken da aka yi wa makon na bana shine sadarwa domin wayarwa da abokan hulɗa ko kuma kwastomomi kai game da cutar ta sankarar mama a kowace shekara dai a irin wannan lokaci akan gudanar da gangami da kuma kamfe iri daban-daban da suka shafi wayarwa da jama'a kai game da mahimmancin yin gwaji na sankarar mama a wajen ya mace dai kansar mama ita ce tafi yawaita kuma alkaluma sun nuna cewa gwaji da sauri ya taimaka wajen warkar da cutar ta sankarar mama wanda kuma yake da mahimmanci na warewa da jama'a kai musamman mata wajen gudanar da bincike a game da abin da ya shafi cutar ta sankarar mama manyan batutuwan da wannan gangamin na oktoba rose ko kuma pink oktoba ya sa a gaba shine warewa da mata kai game da mahimmancin gudanar da bincike na sankarar mama sau ɗaya a cikin shekara sannan kuma taimakawa wajen gudanar da bincike a game da cutar ta sankarar mama. gai da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To marala yanzu kuma lokaci ne da zamu wa bangaren masana sha'anin kiwon lafiya inda kuma zamu tattaunawa game da cutar ta sankarar mama ko kuma cutar daji. Shi dai ciwon kansa wani mugun ciwo ne da ke iya kama sassa daban-daban na jikin ɗan adam kuma yakan kawo babbar matsala a cikin al'umma. saboda jinyarsa da kuma haddasa yawaitar mace-mace. To domin tattauna wannan batun a yau muna tare da Dr. Haru wani ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar kuma da farko ya yi mana bayani kan ciwon na kansa ko kuma daji. Eh, ciwo na kansa ya kunshi kama mugun ciwo wanda ake haɗi da hausa a ce kama ciwon daji to cikin shi akwai kala ta farko wadda yake fara da ita wadda yan anka ɗebe a gaugauce ana samu a raba dan malati da wannan ciwo akwai kala ta biyu akasari mutane cikin ta ne suke zawa wannan in ta kama mutum to an da an kai dai sai ta kashi inda ba a so. Allah ka ba mu sa mai sama Allah be azaba gobe kowane bangarori ne na cikin dan adam suka fi fuskantar barazanar kamuwa da wannan ciwon na kansa ko daji ga dai likita da bayani haka ne sun wanga biyun da na faɗa maka suna iya kama mama suna iya kama kawa ko wani gungu na jiki yana iya cikin wannan guda yana iya kama shi kasari nan abinda mun kai gani nan kasashen mu na afirka kamar wanda ya dami mata kuma wanda ya dami mata kamar wanda ya damu nan nan mata ko ko wanda ya dami can wajen matancin mata shine wannan muke cin hakan sera gynecologic kasari kana ganin don hakan in ka diba shine ake taye kamar ruwan dare ga mai duniya kamar shine yau shine yadda matan mu nan niya kuma shi wannan kansa shine a an ka gani abin da ya sa an ka ɗauki mataki wa maganin shi in ka zo za a yi maka shi kyauta duk da dai cewa ke wannan kansa ɗin kiwo ba babu shi da yawa eh, amma saboda matsalar shi wannan kansa da tsadar maganin shi gwamnati wanda duk ya zo wannan kansa din ana taimaka mai a doke shi kamar kyauta. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ciwon kansa ya fi kama mata to ko me yasa hakan ne? To saboda ka san jikin mata ya kumshi sinadarori iri daga balagan mace har zuwa ƙarshen kamar inda ta kai ba ta aihuwa ka san suna da wasu sinadarai da suke saki cikin jikinsu wanda ke kamar gyara matancinsu gyara jikinsu Eh, eh, aza su bisa hanya kamar ta zo da jini ta aihuwa ta yaro nono abubuwa iri-iri da mata ke hidduwa daga cikin cikin su. don wannan abun su ne babba abin da ake cema faktor na farko wanda ke kamu su wannan ciwace-ciwace bayan shi akwai shaye shaye magunguna da mata ke yi iri-iri wasu ba a san ko waɗanne iri ba ne abubuwa da waɗanda za a ci ba a gano mafari akwai mafari na farko wanda nake na tare da mata ke da cikin jikinsu na uku kamar abu ne wanda bai da muhalli hakan yake zama mutum kamar abu ne dai tun haihuwar mutum yake da wannan predisposition genetic. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa VOH inda a yau shirin ke mai da hankali kan ciwon kansa ko kuma daji inda kuma muke ci gaba da tattaunawa da Dr. Haru ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar. To tambayar mu ta gaba likita kowane ciwon kansa ne ya fi muni ga ɗan adam? Muni kamar wanda ya kama kamar nono ne. Dan ciwon kansa in ya kama nono na mace in ta yi gudu. Ranar da an gado an gado kansa in ta yi gudu ta shekara guda da ranta. Shi ne babban mugun ciwo kansa. Ka ciwo dai mugu a takaita ma kansa dai wanda ke kama mata ne shi ne babban mugun ciwo. In dai lokacin da kama mace ba a yi kawo ba an ka zo likita an ka kace wurin nan. A kasari mun ga mata da sun zo likita da an gani shi an ci za a yanke nono sai su kiya. Zan kai wata uku kakin su zaka da ya sha ya haka inda ba a yanke nono shi kenan sun ya shiga jiki tunda kan ne wanda da ya kama in ba a yi maza maza an ka gunce wannan wurin ba kakin a astaho da wata dan ya kama huhu ya kama huhu ya kama abubuwa jewa cikin eh, jikin mutum waɗanda in mutum baya da su ba iya rayuwa to likita kowane shawarwari ne al'umma za su amfana da su domin kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na kansa to nan ne muna ce ma mata duk mace tunda su ne abin yake damuwa da ta tashi da sa ta koyi wanda ya kamata san kanta ne ne ta san kanta ta taba nan ta tashi in babu wani kululu ciki wannan na farko ne kuma na biyu da ta fara jin zahi dan din matancin ta sai maza maza ta kai likita kuma na uku duk shekara mace akwai wuri da an keɓe musamman wanda ake diba mata duk shekara zan a zo a buɗa ki paske alamomin shi kamar wajen mata za ta jin wani zahi na yanzu a cikin jikinta in ba a yi gaugawa abun zai kawo ta inda wurin za ta zauwa da ya kabe mata ko shi mace ba ta ban nono ta ga nono na zubowa daga ta. wannan alamu ne can ko wajen matancin mace mace kamar in tana jama'i da mai gidanta za ta ji tana jin wani shayi yana damuwar ta za ta ganin tana zuba da wani wani ruwa kwarkwaro za ta ganin wurin in ta ce ta diba ya yi shawar wannan alamomi ne mace a gaugauce ta je gidan likita a diba a gani in shi ne tun wai bai waje ba ba ta in ya daɗa ta zo cikin mugun hali a kasar mutanen mu na daji ko da suke zauwa abu sun boye shi an ta ana ta maganin gashi a ɗauki wani abu a tura ciki sai aga kamar ya yi dama shi dan alarki shi ko yana ta yana taɓan na da za ta zauwa da mu har ya kai ga hufu ya kai ga kashi ba a yankuni namiji in ka doka kamar wanda kansa wanda ke da nan kasashen namu kamar shi ne wanda nake cima can wajen mazakuta wajen prostat wannan kamar tsari ne mutum yake tashi da dare so da yawa yana yi kuma in ya wurin fitsarin nan yana jin ciwo kuma tsarin nan bai hitowa waje wanda yake so ko ko wanda ya saba ko ko in ya je tsari kakin ya kai wurin makewa shi tsari tsarin nan ya kuce mishi to wannan abu ne duk wanda ya kamata da mutum ya ji shi rugo ya zo gidan likita a auna a gani in farko ciwon ne ko ko in shiga ciwon ne dan a doki mataki in shiga ciwon ne da an yanke wurin an ka bashi magani an ka kona wurin da iko Allah mutum zai samu amma in mutum da yana jin wannan abun ya bar shi ya ci gaba za a kawo shi a galabai za a kawo shi inda jikin shi ya yi hori kenan kwadda sa kamuwa yana shakkuwa ya ni to deja da wannan da a ce kamar ya shiga cikin ciwon kansa babban ciwon kansa wanda duk abin da an kai dai sai dai a yi jiran wani ikon Allah can daban ba dan dai a ce ai maganin mutum ya wari. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro da kuma wannan neman muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.